amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau daya ga watan safar hijiran manzo sallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa garin madina 1444 wanda ya yi daidai da 29 ga watan takwas miladiya 2022 a cigaba gaba da karatunmu a cikin littafin al'adabul mufrad na al'imam abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala a makon da ya gabata mun yi karatu a cikin babu majalisus su'udati babu majalisai da ake kulla su a gefen hanya a bakin titi wanda ki mun karanto hadisin abu hurairah radiyallahu anhu da hadisin abu sa'id na khudri radiyallahu anhu da ya nuni akan haka din manzo Allah ya hana su suka ce ba makawa nan ne wurin zaman su nan suke zama suke hira suke tattaunawa to sai manzo Allah yake ci musu in ya zanto dole sai kun zauna a nan bakin hanya din to ku ba hanya haƙoƙinta suka ce ya rasulullah me haƙƙin hanya manzo Allah sai ya ga musu haƙƙin hanya din wanda zai kiyaye wannan ya zauna a wajen wannan babu laifi aga daga ciki akwai mai da sallama muku sallama rintsa ku daga kallon haramun umarni da aiki mai kyau han daga mummunan aiki kamiyar daga barin cutar da mutane da dai wa'in abuwa ko in an kiyaye wannan shi sai a zauna sannan kuma mun yi karatu a cikin babu man adla rijlaihi ila al-bi'r jalasa wa kashafa an saqaini babin mutumin da ya zira kafafuwan cikin rijiya idan zai zauna sannan kuma ya yayi ya kwaranye ƙaurinsa shan man karanta nan dogon hadisi na kissan tafiyar manzo sallallahu alaihi wa alihi zuwa ga wata gona ya shiga cikin wani yanki da aka kewaye rijiya abubakar ya zo umar ya zo usman ma ya zo wanda ke da abubakar da ainihin umar da ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam sun zauna a baki wannan rijiya suka zara ainihin kafonsu a ciki wannan shi ne mahallin shahadi sannan muka fitar da fa'idodi da yawa da yake cikin hadisin da muka ainihin amfana a ciki duka ake sannan kuma mun yi karatu a cikin hadisin abu hurairah radiyallahu anhu cewa manzo sallallahu alaihi wa ya fita a wani yanki na rana abu hurairah ya bi shi manzan Allah biya Abu Hurairah magana ba shi ma Abu Hurairah biya manzan Allah magana ba haka suka jera suna tafiya har manzan Allah ya zo kasuwa ta Bani Qainuqa manzan Allah ya zauna a farfajiya na ainihin gida na Fatima radiyallahu anha diyar shi kenan sai manzan Allah yake tambayan wannan yaran yana nan imana yaran ta yana maganin Hassan kenan ya ƙara cewa hakan ita kuma Fatima ta tara yaro din tana shirya shi tana wanke jikin shi tana mushi ado sannan sai fito wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam manzo Allah ya sumbance shi ya rungume shi sannan kuma manzo Allah yake cewa lallai ni ina san shi ya Allah ka so wanda ya so shi amma muka fitar da cewa an wajen wajen mahal shari'a wajen dai manzo Allah ya tsakar gida rijiya ma tana tsakar gida ne amin jannan ko shine ya kawo shi a nisan da kuma da yake ciki Shi ne yaro yana buƙatar a shirya shi a gyara shi a tsabtace shi yana da sha'awa a wajen mutane amma an bar shi haka nan da kazanta zai zanto abin sha'awa wajen mutane musamman ma a ci ko ya zo yana buƙatar ya ga yaro a gyara yara sannan a kawo kina da cikin girma shi wannan ba mun yi bayani a makon da ya gabata ko sannan muka karatu a cikin babu iza kamala lahu rajulun min majlisi lam yaqud fihi idan wani mutum ya miƙe mushi a wurin shi bai zama ya taho sai wani ya gan shi sai ya miƙi ga wuri ka zauna shi bai zama shi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma sai dai ce a matsa a zauna ma muka ce babu laifi dan mutum ya miƙi maka da sarran shi da yaddan shi ka zauna wannan babu laifi amma dai abin da fi kyau din kada ya miƙi din a matsa kai ma ka samu guri ka zauna to sannan muka yi magana akan babu amanaci babi da yake magana akan ainihin amana wancan dai hadisi na Anas bin Malikin radiyallahu anhu da manzo Allah ya aike shi ko ya kula da wani amana bai ainihin yaɗa ta ba to yau insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya mala ya ce babun izaltafata iltafata jami'an babi kenan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam idan zai juya yakan juya ga baki da jikin shi yace ce haddasa na ishaq bin ala'i haddasa ni amr bin Harisin. قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة ياج أبو هريرة رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا سفن تمنزو صلى الله عليه وآله وسلم أم بن جنة ياج سعيد بن مسيب ياجي abu hurairata yana siffanta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa kana rab'atan shi manzo sallallahu alaihi wa alihi ya kan rab'a idan aka ce rab'a ko a ce rajulun rab'atun shine mutawassit bainar dul wal qasr mutum matsakaici tsakanin tsawo da kuma gajarta manzan Allah maraici ba dogo bane can ba kuma gaji bane can shi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam haka manzan Allah yake wa huwa ila duli aqrab amma manzan Allah ya fi kusa zuwa ga tsawo din ma'ana na tsawo manzan Allah amma ba tsawo can ba sannan kuma ba za a kwatanta manzo Allah ce manzo Allah gajeri bane shi manzo Allah ba gajeri bane shi za a ce manzo Allah yana da tsawo amma kuma tsawon shi ba can ba an mintu maganan ko Zaka ka ba ka ce gajere bane shi ya ce shadidul bayadi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da anin tsananin haske an banci wannan ko ka san akwai ja ko a cikin faran fata da akwai ja akwai fari aiko to shi manzo Allah albayadu ne shi ba ahmar bane shi shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam aswad sha'ar lihiya manzo sallallahu alaihi wa asali da bakin gashin gemu hassan thagari manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da kyawun wushiriya ahadabu ashfar al-ainaini sannan kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da an cikakkun gira gashi idanuwan shi ba'idu ma bain mankibaini manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da an nesa tsakanin kafadinsa tsakanin wannan kafadin da wannan kafadin sa dan tazara ba a ciwuri haka manzo Allah yake ba a ce sun kusanci juna kafadin nashi an bin jannan kuma dan fadi kenan an bin jannan hmm. mufadul janin jabini kai shi kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da mufadul jabin shine taushin goshin shi na wajen haɗin shi ya ɗau bi ƙadamhi jami'an manzo Allah yana tafiya da ƙafafun shi gabaki ɗaya laisa laha a ai kafan ka in kana tafiya haka ne ai akwai wani kauri nan wasu na da shi ko shi wallahi ba bai da wannan haka yake ka ladin shi haka yake bai da wannan kwarmu na ƙasa haka ne an bin jonnan ko shi ne laisa laha akhmusu bai da wannan kwarmu haka ba shi take flat haka take tafiya da haka yake yukbilu jami'an manzala idan zai juya yakan juya ga baki ɗaya ne wa yudbiru jami'an in zai fuskanta zai fuskanta duka in zai juya zai juya duka lam ara mislahu ban taba ganin kwatankwacin manzo Allah ba qablu gabanin shi wala ba'adu ko bayan shi ban taba ganin mutum irin shi ba sallallahu alaihi wa alihi sallam an bayyana wannan ko wanda ke idan ka ɗauki الشمائل المحمدية نا الإمام الترمذي رحمة الله عليه شي ya zo da siffa ta manza Allah tsawo mai tsawon gaske wani tafi wannan tsawo din da kai halittar manzo sallallahu alaihi wa sallam to hikima musamman yi siffar manzo sallallahu alaihi wa sallam me siffar shi me hikimar haka da. wanda ke sabai sun rubutu siffa na halittar manzo Allah kuma ka tada sun ittifaki akan haka da yadda manzo Allah din yake yanayin halittar shi hikimar wannan shine manzo Allah yake cewa man ra'ani fil manan fa ka anna ma ra'ani yaqzatan duk mutumin da ya gani a cikin mafarki yin farki na kenan kuma ya gani a farki a da yawa mutane suna yin ƙarya yi sun yi farki da manzo Allah sun ga manzo Allah sai a tambaye ka ya ka gan shi siffanta mana shi siffanta mana shi mafi yawancin masu yin wannan ƙarya za ka zo jahilai ne su masu ci da addini musamman sufai ba su karanta ba sani ba in ka tambaye su su gaya maka ba shi ba ne ba su fashi ba ne daga in dai ka farki da matsala da wannan siffar aka siffanta shi cikakke siffar ta halitta shi manzo Allah ka gani kayan farki da shi da gaske manzan Allah kayan farki da ji gaske a yakazatan da za a gashi a fili shi din ne an bin wannan ko shi ake magana ake sannan manga ga ganshi ba wahayi yake maka ba bai ga maka wani abin da saba shari'a kamar da su suke tunanin cewa in kayan farki manzan Allah ya suka ganshi kuma zai gaya musu wani abu na shari'a sabanin abin da ya karantar lokacin da yake rayu babu wani ba gaskiya bane shi su ma sun wuce wannan mafarkin ba su suna maganin cewa suna maganin shi ya kazatan yadda muke haɗuwa da kai ga ganin in mu zauna a kan kujera mu zauna mu tattauna haka suke wa manzo Allah har ma suna ruwaito zance daga wajen shi yadda ake ruwaito hadisi duk wannan ƙarya ne ba gaskiya bane duka ake haka manzo Allah ya gama aikin shi ya kuma ga gwamnati shi ya yi aiki na tsawon shekaru 23 ya koma yanzu yana hutawa yana ribantan abin da ya aikata na alkhairi haka me kuma a ce sai ya taso kuma ya magana ya ce kaza ya ce kaza bayan kuma ya riga ya karantar da shi a cikin shekaru 23 wannan ba gaskiya bane wannan ba gaskiya bane da ake sannan kuma nan hikimar da yasa ake siffanta mana halitta ta manzo sallallahu alaihi wa alihi haƙi layo dai don mu san cewa manzan Allah ya fi kowane halitta da Allah ta'ala ya halitta daga cikin mutane aljanu da duk halittun Allah kyawu duk ya fi su kyau mu yana abu da muka ambata dai suna daga cikin alaman kyawun halittar mutum da haka manzan Allah kyakkyawa ne shi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da kuma cikakkiyar halitta ba na ƙasa a cikin halittar manzo sallallahu alaihi wa ko ɗaya babu abun kushewa a cikin halittar shi kamar yadda ya abun kushewa a cikin ɗabi'ar shi duk wanda zaka ji shi ya kushe sai dai kushe shi akan ya zo da abin da ran shi bai so ba ya zo da wani addini wanda ya saba addini da ke kai a da amma ba zai kushe halittar shi ba ba zai kushe ɗabi'a shi mutum ne mai gaskiya mai riƙon amana mai sauƙin hali mai tawadu'u mai kaza duk sun sani da kansu asa kushe shi akan wani wannan ma a wajen malaman hadisi yana daga cikin hadisi an bin wannan ko ai tana maganar hadisin manzan Allah shine zantukan shi ko da ayyukan shi da takarirat ɗin shi da anin wasu khaliqiyya au khuluqiyya sai ya ƙara suwa'un qabl al-bi'sa a ba'da biisa zan zantukan manzan Allah ayyukan shi abin da ya gani an aikata a gaban shi ko an faɗa a gaban shi bai ce komai ba shi ma shiga cikin hadisi da kuma siffa ta manzan Allah ta halitta irin wani da kuma siffa ta ɗabi'an manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam suka ce zantuka na manzan Allah din da ayyukan manzan Allah din da takarirar na manzan Allah din kafin a aiko shi ne ko bayan an aiko shi ne duka malaman hadisi suna yin magana a kansu duka suna ruwaitowa duk sun ruwaito su kuma za su gaya maka rayuwar manzan Allah kafin a aiko shi da abubuwan da ya gani da abubuwan da ya faɗa kafin a aiko shi ne sai dai wasu ba su da hukunci don ba a aiko shi ba ko ba ma za a kama ka duk labarin shi mana mana hadisi su suka kowa sanin manzan Allah sani na kwaf yadda ya kamata don sun san shi da zantukan shi da abin da ya gare shi kafin aiko shi da ma bayan aiko shi da siffan shi bisa bai sarwaito kuma malama hadisi sun dawwana su kuma suna karantawa an bayanci wannan ku za su gaya maka haka isa da wuya ga malamin hadisi kazami dan manzo Allah mai tsafta ne shi sosai haka yake babu kazami a cikinsu da haka manzo Allah tsabtace yana tsabta shi har ma idan ya shiga har sabai suna sha'awar shi sallallahu alaihi wa alihi sallam mutum yana kaza kaza hakan nan ne ya ce zudu a kaza mini dai kawai shi misali ke nake musulunci bai san kazanta ka gyara jikinka tsafta jikinka duka ana bukatar haka ko sa riga duk ta ci kuku ba guga kaga dole kazanta ne shi ma ko duk ba bukatun wannan sai a kyamace ka kuma kana dauke da mai daraja duka ke san to dai mai tsafta ake magana ke tsafta daban sa kami tsada kuma daban akwai mace tsakaniya ko tsafta ake magana nan yadda kayan ka ya kasance mafi karancin kuɗi an an ga za ci kana kamta kai kanka a za a gane duk karancin kuɗin kayan ka za ci ainihin ina da kamta wannan mutum kan to ƙazami. an bai mutum nan ko wannan shine hikimar wannan abin duka amma muhallin shahid a ciki yawan bukhari ya ce babu izal tafata il tafata jami'an to shine ce yuqbilu jami'an in zai fuskanci na tafiya ke baki da shi in zai juya kuma zai juya bai tafiya yana tafiya na biyu a ba haka zai tsaya ne ya jiyo gaba ki iya kalin yake faru a baya haka manzo Allah ke sallallahu alaihi wa alihi sallam bai tafiya yana tafiya na kallo a zai tsaya ne in ya ce kalla din zai tsaya juya gaba ki ɗayan shi ya kalla in kuma tafiyan zai zai fuskanta tafiyan shi gaba ki haka manzo Allah ke sallallahu alaihi wa alihi sallam daga na wajen idan ka kalla nan wajen ya hada siffar manzo Allah guda biyu akwai khaliqiyya akwai khuluqiyya daga cikinsu wanda ke halitta ne da ya ce riba'atan din nan mutawassil bayna tulul qasr wa huwa ila tulul aqrab wannan halitta ne halitta ne wannan baka iya kitabun wannan in kai wannan iktisabi din ma ka shiga cikin haramci ba za ma ka iya ba za ka canja ka halitta ne haka Allah ya halicci haka za ka bai shi haka ana wajen babu madakhal wajen kai kuwa madal a wajen dan halitta ne haka Allah ya halicce shi kai kuma haka Allah ya halicce ka sannan kuma shadidul bayadu din nan shi ma ba ka iya canja ba siffa ce khalqiyya ta halitta manzo Allah in Allah ya ka ja ko baki ko abin da ya kama da wannan ba ka iya ba halitta ka ce wani yace aswadu sha'ar lahiya shi ma ba ka iya ba halitta ne shi ma wannan in Allah ya ka da anin bakin gemu bakin gemu in Allah ya ka da yalo yalo ne in Allah ya mini shi farin ne misali kina ba ka iya ba sai dai an baka dama in farin da kana canja shi amma ba da baki ba amin bin wannan ko kuma za a gane ka canja ne ba halittan ka bane amin bin wannan ko sannan muna da kyakkyawan wushiriya wushiriya kuma an shi halitta ne duk mutumin da ya je tsaga wushiriya bai da shi Allah ta'ala ya la'ance shi annamsu kenan Allah ta'ala ya la'anci almunammisat minan nisa mata masu zuwa a tsaga musu shiri Allah ya la'anci halitta ne wannan abin da yake shi mana ba a duka canja ba sai ce a hadafu ashfari alaini cikakkun gira gashin gira da shi ma wani halitta ne an binci wannan ko sannan ba idin ma bayrul mankibai ne tsakanin da shi guda biyu shi ma wani halitta ne an binci wannan ko yana da an cikakken goshi nan wajen faɗin shi da taushin shi sannan kuma kafar shi da yake laita babu aka masa jikinta shi ma wani halitta ne baka yi yarawa sai ce da jami'an wa yudbir jami'an wannan sifa ce hulqiya kana yi canjawa kana koyi da manzo Allah kan wannan in kana tafiya in zaka ba baka tafiya kuma kana wagi ba juya zaka zaka canja wannan zaka yi sabon wannan aibo zaka yi koyi da wannan ma duk sauran halittar manzo ne sallallahu alaihi wa alihi sallam haka yake shi sallallahu alaihi sallam ko zaka hmm. dabi'an shi ne wannan babun idza arsala rajulan fi hajatin fala yukhbiruhu idan ya aiki mutum fi hajatin akan wata bukata fala biro kada ya bashi anin labari mana na aike ka kada ka je ka yada an labarin aikin da na maka shi yake nuni anan na haddathana muhammad qala na Abdullahi bin zaid bin aslam an abihi an jaddihi qala qala li umar radiyallahu anhu iza arsaltuka ila rajulin idan na aike ka wajen wani mutum fala tuhbihu bima arsaltuka ilayhi kada ka bashi labarin abin da na aiko ka zuwa gare shi fa inna shaytana domin shaytan yu'iddu lahu kibatan inda zalika zai mai tattalin ƙarya a wajen wannan duka duk da asarin da aifi ne bai inganta ba kuma suna ganin shi akwai dan arrakaka fil lafs din shi a daga sun ba shi ma'ana abin da yake nuni akai na suna maganan da ya ce iza arsaltuka idan na aike ka ila rajulin zuwa ga wani mutum fala biyu kar ka shi labari ma arsaltuka ilayhi abin da na aike ka zuwa gare shi ku duba labazin nan na aike ka zuwa ga wannan Musa je ka same shi kuma sai ya ce fala biyu kar ka bashi labarin bima arsaltuka ilai. abin da ya zuwa gare shi aike ne wannan kenan ba aike bane misali kenan ke ba aike bane sai dai suna maganin cewa shi ne ila kafin aiken akwai wasu abubuwan muka tattauna ni da ke to wannan abin muka tattauna da ke ban aike ka zuwa gare shi ba abin da na aike shi zaka je gaya mashi kawai kar ka gaya mashi waɗannan abin muka tattauna abin da na ce ga aiken ka je ka gaya mishi shi za ka gaya mishi wa'ancan abubuwa bai shafe shi ba da ka ka gaya mishi sai ke cewa inna shaytana domin shi dan yu'iddu lahu kidbatan zai lissafa mishi a ninkariya in zalika a wannan lokaci in wani tunani ko wani abu can daban da zai iya hakuwa gare shi to shine suke maganin cewa la jizu lirrajul al-mursali ba shi halatta ga mutumin da aka ainihin aika sai suke cewa an yi fashi sirrin mursal mursali kenan ya tona asirin wanda ya aike shi la ya juzu lirrajul al-mursali wanda aka aike shi an yufshi ya yada sirra sirrin al-mursili wanda ya aike shi an binci wannan ko ya ce lil mursali ilaihi ga wanda aka aika zuwa gare shi kai da aka aika sirrin wannan mutumin da aka aike ka ɗauka ka je ka faɗawa wanda aka aike ka zuwa gare shi ya ce wannan shine abin da asarin yake duk da ifin asari ne shi amma kuma in wannan lafazin ko wannan ma'ana yake nuni ma'ana ce mai kyau da kai mun tattauna da kai ga sakon da kake zai gaya wani wannan nake bukata abin da yake ba wannan ba wanda muka tattauna da kai kaka zai gaya mishi bi halatta yana yi wa iya fahimtar wani abu a cikin shi dan ya mishi wahayin wani abu a cikin shi wanda zai kawo saɓani tsakanin ni da shi ko abin da ya kama da wani da haka wannan saƙon kai mishi kawai shi ke na haka ne yake amkuwa amin jannu ya ce babu hal ya min aina akbalta shin mutum zai cewa wani daga ina ka taho kun haɗu da shi wani kuma daga ina ya halatta tambayin shi akan wannan haddasa na hamid bin umar عن حماد بن زيد الليس المجاهد قال كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى أخيه yana kyamar mutum ya kaifafa kallo zuwa ga ɗan shi au ya tabi ahu basarhu ko kuma ya biyar da ani idan shi zuwa gare shi iza kama min indihi in ya tashi daga wajen shi au ya sa'alahu ko ya tambaye shi min aina ji ita daga ina kake wa aina ta zahabu kuma ina za ka tafi an fahimci wannan ko to wannan asali ne mujahid ya kasance kana yakrahu an yuhiddar rajul an nazar ila akhi baya bukatan yana kyamar mutum ya kai ba kallo zuwa ga dan shi ka kura mai ido haka an bincin wannan ko babu wani dalili akan haka din shi mai ala yake magana ko rahil lahu an yanzura bi nazratin yuzihi wani zai iya cutar da shi haye tsargu ko wani abu misali kina kai ba wata darura akan haka ma akwai darura wannan babu laifi ka anin kaifa anin kallon zuwa gare shi wannan babu laifi ka shi na kyamar yin haka ne ci bai kamata ba au yutbi'ahu basarahu ko kuma ya zo ya zauna a wajenka ya tashi ya tafi ka tabin shi da kallo iza kama min inda in ta gaban ka tabin shi da kallo ka tabin shi shi ma nan yace yana kyamar haka ne bai so dan zai dauka kaman kana nemo wani aibi ne a jikin shi muna can da misali kenan ko aw yas'aluhu ko kuma ya tambaye shi min aina jikita daga ina kake an bayanci wannan wa aina ta zahabu ina za ka tafi ba shi na kyamar haka ne mamalin suka ce wannan babu laifi suka ce la ba asa bi su'al qadi min jihati al babu laifi ka tambaye mutumin da ya zo ka haɗu da shi daga ina ka taho ne shi ma kuma ya tambaye ka suka ce lima arfa a ahwali don ka san halin shi shi wannan mutum daga ina ya tawo wani kuma daga ina da sassafen nan daga ina aka tawo kuma duk wannan wannan babu laifi amma inda aka hana ya ce iza kana zalika bi niyyati tajassusi wal khawd fiha ko wal khawd fi ma la ya'ani in kai da niyyar binciken shi ko ka kutsa cikin abin da ke ba ruwanka a cikin shi wannan fala ya su bi halatta kasa kuma bugun cikin shi komai yana so san komai shi mai son jin labari abin da yake bukata ke shi labari yake bukata gari ka kawai shi duk inda za ta ka ba ma kanka hama hamma ka ya ji labari ya yake shi ba wai a ba wai dai san halin shi bane dan yi san dan uwan shi ne ba zai tambaye halin shi yana lafiya nan a ba haka bane a ta tajassusi kawai amma abin wannan ko amma don wancan da aka yi magana wannan babu laifi sai ce la ba'asa bi su'alil qadim min jihati qudumihi daga ina ya tau lima arfata da hawali san halin shi ka ji daɗi alhamdulillah haka ake bukata misali kina ki amma suka ce amma bi niyyati tajassus wala khud fi ma la ya'nihi wala fala yajus da niyyar binciken shi da kuma kutsa cikin abin da ke ba ruwanka akan shi to wannan bai halatta ba kasa kuma tun da shi na bukatan sai dole yana jin halin mutane ya ji ya na wannan yake mai halin da yake ciki ya yake ciki so sai ya tambaya shi wannan bai halatta ba ya banka da halin shi ma idan ka ɗan uwanka ne ka ji ya hali yana lafiya lau kuma inda ya hudun ya da gwaje ne na lafiya kwanciya hankali kamar misali kina ke ko kuma wani Allah ka gan shi a inda baka tunanin ganin shi ko ka gan shi a lokacin da baka tunanin ganin shi amma da lafiya a wannan daren haka ko a wannan lokaci ko a wannan wurin a ga misali kenan ko ba ta haka wannan babu amma da nin tajassusin shi da kutsa a cikin abin da ke ba ruwanka a kai wannan bai halatta an jannan ko wannan bai halatta din wannan abu duk da shi ma'asari ne wanda yake da ifi bai inganta ba haddasana abu nu'aim kala haddasana zuhair an abi ishaq an malik bin zubaidin kala mararna ala bi abi zarri bin rafzati muce abu zarri a can rafzati fa kala ya ce min aina akbaltu sai tambayi su abu zarri daga ina kuka dawo Kulla min makkata daga maka miki aw min al baitul atiqi ko kuma daga baitul atiqi dai maka din kala ce haza amalan amalukum wannan shine aikin ku Kulla muka ce na'am eh kala amma ma'ahu tijaratun wala bai'un babu wani kasuwanci babu wani sai da saidawa tare da wannan aikin naku Kulla muka ce la babu kala ce ista'anifu al'amala ku canja aiki an mutum nan ku to nan umar kalla can wajen mujahid shi yana kyamar ka tambayi mutumin na aina ta ita wa aina ta zahabu to shi ne malamai suke tafi akan cewa in ya zanto ka yi haka ne don ka san halin shi da samun natsuwa da shi da kuma yin murna da inda yake da kuma halin da yake ci ko kuma wala Allah ne muka bayani a baya ba haka yake ba ila akwai dalili wanda yana batin taimakon ko agaji ko shawara wannan babu laifi amma da niyan tajassusi wala khawd fi ma la ya'ni aka ce la yajus ko kuma ga anan Abu Zar Gifari ya gansu shi Malik bin Zubayd din yace sun wuce Abu Zarr a can Rabza inda ya koma sai tambaye su min aina akbaltu daga ina kuka tawo daga ina kuke kulna muka ce min makkata daga makka aw min albayti alatiqi ko daga albaytu alatiq shine ka'aba abakin makka din da yake kada ce haza amalukum wannan shine aikin an bincin wannan ko suna ganin cewa suna yawo ne da neman farauta kullum muka ce na'am eh wannan shine aikin mu ana ce amma ma'ahu tijaratun wala bai'un babu wani kasuwanci babu wata tijara babu wani kama siyar a cikin shi haka kuke kullum la muka ce babu ala ce ista'niful al'amala ku sake aiki wannan ba aiki bane ku samu aiki ku dinga ku dogara da kanku an binci wannan ko a ga shi ana ya tambaya ina kuke dan ya jahalin su kenan ko kuma da jahali bai ba shawara a kai. ya ba shawara mai kyau kaga shi ne da aka sai aka tafi aka hada wancan da wanda aka yi da mai su inda niyyan ta jasusu ne da kutsa cikin abu da bai dame ka ba ba ruwanka wannan bai halatta ba amma idan ka san halin shi ka ba shi shawara ka natsar da shi akan wani abu wannan ya halatta ko kuma ya zo da wani abun da yake ba ka gan shi inda dace ka gan shi ba baka taba san za ka gan shi ba ko lokacin da taɓa san za ka gan shi a lokacin ba daga yana kuma mallam lafiya ma na ganka an misali ke. amrul jannan ko wannan babu nufi kai shi nan kuma wani sabo akan cewa wannan yana da kyau sana'ar ka gyara ta duk sana'ar ka ba wata sana'a makaskanci sai dai mu gyara sana'ar farautan nan ma da suke yi din nan inda za su dauka su gyara ta da kuma tijara sai da saidawa ai kasuwanci shi ma kasuwanci wannan ce sana'an babu tijara a ciki babu kama siyar suka ci eh, a da sana'a ba sana'a ba ce wani ba ta kawo kuɗi ba duk sana'a ba wata tana makaskanciya sai dai in ba a gyara da aka gyara ta aka kula da ita sai ka tana kawo kuɗi mai yawa sama da baya in za ka yi wani ka sana'a ka gyara ta da kyau kuma ka ita da hannu bibbiyu sai da kusa ran take kana yin ta amma kuma baka da karfin zaka iya tsahar ta kuma irin ta zamani dan wannan sai kuma ta samu a cikin shi ko wannan sai ka tura gona da ta kai misali kina ake da amana da gaskiya sai Allah sa albarka a cikin ta ma in zaka iya kai da kanka ta kuma ta zamani kai da kanka daga ka samu aminci gaba sama da baya hakan da ake bukata an John nan ko a ga yanzu ko irin sana'o'in da ake da su a baya can yanzu an gyara su ba irin da ake a baya can nan din ba duk za ga an gyara su ko maganan aski maganan kira maganan jima duk wa'in za ga an gyara su sun kuma na zamani yanzu to shi ma ka gyara lafiya tare da kai sai ga sun koma wannan ko to shi ma dai wannan asali na Abu Zar Gifari shi ma da ibn bai inganta ba babu ma ila hadisi qaumi wa lahu karihu babu mutumin da ya laɗe yana jin zancen wasu mutane hiran wasu mutane alhalin ba su ya ji sai ya laɗe yana jin su ya hukuncin mutumin yake حدثنا مسدد قال Isma'ilu إسماعيل قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن من عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ya suranta sura kullifa za a tilasta mashi an yan fuka fihi ya hura mata rai wa uzziba kuma za a zautar da shi walan yan fuka fihi ba zai hura mata rai din ba man tahallama mutumin da ya kirkiro mafarkin kayya bai mafarkin bai ce yayi kullifa an yaƙi da bayyana sha'irataini wa uzziba za a ɗora mashi nauyi ya kulla tsakanin sha'ir guda biyu kuma za mashi azaba walan ya da baina har abada ba zai kulla tsakanin su ba man istama ila hadisi qaumin mutumin da ya saurari zance da hiran wasu mutane ya firruna mai suna gudan miki ba sa so ya ji subba fi uzunaihi anu za a zuba lankarkiyar darma a kunnen shi wani hadisi na bin abbas radiyallahu anhuma daga wajen manzo Sallahu alaihi wa alihi sallam manzo Sallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa man sawwara suratan duk mutumin da ya sura an binci wannan ku wannan sura din sun kasu kashi uku kashi biyu an ijima'i akan haramcinsu kashi na uku babu shi a wancan zamanin farko kashin farko shine yin mutum mutumi sura a sassaƙa shi ko da itace ko a yi shi da roba ko a yi shi da dutse a sassaƙa shi irin wanda masu zanen da suke yi wannan haramun ko a yi shi da laka za ga wani lokaci akan manyan tituna an yi mutum mutumi na wani mutum ne ba da gudunmawa ga ƙasa ko jiha ko wani mutumin da ya shahara akan wani abu sai a yi su sai ga an sassaƙa shi an yi mutum mutumi irin nashi da dutse da dalaka aka yi wani lokaci da kankare za ga an sa karafuna a ciki da kankar ake yin shi ko irin dogon yaron nan da ake na sojoji in ranar sojoji ya zo an sa shi an zo ana sara mishi ana ji mishi fulawa duk wannan mutum mutumi ne shi shine man sawar suratan ke wannan ijma'in malamai ba su mana kashi haramu ne bi halatta kwaikwayon halittar Allah ne kuma babban laifi ne to haka na ma wanda ake zanawa da hannu ke da wikin wannan da ake da hannun ko a jikin tufafi wanda ake zana da hannu wannan haramun wanda ka zana kana zana kana yi kana wanda ke an zama ana yin shi za ta da manyan masu kuɗi da zare ma za ga an yi shi an zo an sa katon falon su an ajiye mishi kuma shi ne da zare ake da kukkulla shakan na cikin abu to aji wanda shi ma ijma'in malamai haramun ba a akan wani kuma babban laifi ne shi ma wannan abu shi ma shiga cikin man sawara suratan shi ma shiga cikin wani haramun an ban banci nan sai kuma na yanzu shi hoto na photographer din nan wanda ci malamai sun yi sabani tele na zamani sun sabani a kan shi sun yi sabani a kan shi wasu na ganin bai shiga cikin wannan ba dan ba kai halitta Allah kai ba asalin halittar Allah ne suka ce dai dake da ainihin photocopy wasu daga ciki wasu na gani a shiga ciki duk sura ne bai halatta ba da kake amma za ka da a yanzu an mai da hoton har ɗalibin ma haka ya kawo abin daukan hoto hoto hoto dai duka ake hoto daukan shi ta dauka a sashi a media ɗauka ma ji duk dai hoto ga sanan dai kala kala ake yanzu to musiba misali kenan nan hatta waɗanda suka halatta irin wannan hoto ɗin sun samu shi ƙaidi ba su ke shi hakan nan ba su ke shi haka ba ce ka ɗauka so da wai tunawa dan tarihi suka ce ka ɗauki wannan abu ba dai ka ɗauka ba budurwa ka ba ko ɗauka ta baka an bance sun kawo shi wannan abu man sai aka sake shi yanzu duk za ga ana ɗaliban ilimi hoto hoto da ya mutu masiba a ciki an fahimci wannan ko duk ba ganin ya shiga cikin haramcin kai tsaye to sai dai ɗaukan shi hawan matakin kuskure ne gaskiya to zarci ne ba ma ɗabi'an ɗalibi ba ne wannan abu ɗabi'an na 'yan duniya wannan ƙyalin duka ake fahimci wannan ko bai shiga cikin wannan ba gaskiya to mutumin da ya wannan ɗin to za a tilasta shi ya hura wa wannan mutum mutumin da wannan sura ɗin da ya hura mata rai kuma za a azabtar da shi kuma har abada ba zai iya hura mata rai ba ba zai iya ba zai iya ba ta hallama duk mutumin da yin farkin ƙarya yin farke ce ya yi alharbi ba kullifa za a tilasta mashi an yi aƙi da bayan sha'ira ta yi wa uzzi ba ta yin fadin yanayi za ta an san sha'ir a kamar a ce shinkafa guda biyu bayan shinkafa guda a ce ya kulla su su kullu za ta ci kulla su ce da ƙarya ya yi mafarki alhalin da mafarkin ba kuma wallan ya da bai ba zai taɓa kulla su ba ba zai taɓa haɗa su ba har abada ba zai iya ba sakamakon shi kenan mafarkin ƙarya ne ya ce ya yi kuma alhalin bai yi ba sai mahallin shabi wa ma ila hadisi kaumi duk mutumin da ya labe yana sauraron zancen hiran wasu mutane ya firruna min suna gudan mishi ba so ya ji ya labe yana ji to subba fi uznai al'anu za a zuba narkakken dalma a kunnen shi ran bai san jin labari kenan ba a so ka ji kuma ka zo ka labe sai ka ji wannan shine hukuncin wannan mutumin an bambamci wannan ko ya ce babul julusi babun zama alas a kan gado حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا العصر بن الشيبان قال حدثنا عبد الله بن مبارب عن أريان بن حيثم قال وفد أبي إلى معاوية babana ya tafi wajen mu'awiya radiyallahu anhu wa ana gulamun alhalin ni ina yaro mana da baban suka tare kenan ko su bi suka je falamma da khala alaihi lokacin da ya shiga wajen mu'awiya din kala ce marhaban marhaban mara balali mara balali wa rajulun qa'idin ma'ahu ala sari ga wani mutum yana zaune tare da mu'awiya akan gado kala sai ce ya amiral mu'minin ya kai sarkin muminai man hazan da zai turahibu bi wani mutum ne kake miki mara balale din nan shi wannan mutumin da yake zaune tare da muawiya akan gado a gefen gado kenan ko ala yace haza sayyidu ahlul mashriq wannan shine shugaban mutanen mashriqi wa haza al-haytham bin aswad shine haytham dan aswad qultu man haza wane ne wannan kalu ka ce haza abdullahi bin amr bin as wannan shine abdullahi dan amr bin as qultu lahu na ce mishi ya aba fulan ya kai ban wani min aina ya da dajjal daga ina ne dujjal zai fito <coughs> alaji ma ra'aitu ahla baladin ban taba ganin mutanen gari ba as'ala an ba'idin wanda suka fi tambaya daga abin da yake nesa wala atraka alqaribi kuma suke barin abin da yake kusa min ahli baladin anta min daga mutanen wanda yake cikin su ka tambayi abin da yake kusa wannan mai sa ka tambayi magana ne shin Joseph to ake kai dai ka san an halicce ka ne don ka bauta wa Allah ibo yi magana akan bautan kamar yaushe ne zai fito mai ronka da shi ba bukatan wannan kana tambayi abin da yake nesa tambayi abin da yake kusa abin da zai amfana da kai sun makala sannan sai ce mishi ya kharuj min ardil iraki zai fito a ƙasa ta iraki za ta shadirin wa nakhali ma'abociya bishiya da anin dabinai an bin jannan ku aka yi zo da shi shi ma asalin da ke da ifi amma ma'anin abin da yake cikin shi ne ba na farko shi ne yadda magabatanmu sarakuna a wancan lokaci suke girmama malamai suke mutunta su abin farko ke saboda an bin as ko kuma shi wancan hushaim din ya zo wajen ma'auya radiyallahu anhu da ya zo wajen mu'awiya din sai tadda mu'awiya yana zaune a gado shi da wani daga sai mu'awiya yake cima shin ɗin mara mara balale sai amur yake ce mishi wani mutum ne wannan kake mishi wannan mara balale ne sai ce shine shugaban mutanen mashar shine wani shine wani sai shi kuma ya tambaya suka ce mishi da baban yaron da mahaifin shi shi kuma waye wannan ai wannan amur ne dan as sabu manzo Allah kenan ko ta ga inda ma'auya girmama shi mutunta shi shi ma'auya sahabi ne shi ma sahabi ne sai dai amur ya fi ma'auya ya ta yi karrama shi sannan shi ma ga mutum ya zo shi ma babban mutum ne shi ya karrama shi mishi mara balale to shi ne wancan yake tambayan amur dan as yaushe ne ko ina ne dujal zai fito to sai yake shi ban taba ganin mutanen gari ba da suke tambaya akan abin da yake nesa su bar abin da yake kusa wanda zai amfanar da su daga mutanen garin da kake cikinsu ya dace hakan nan za ka da musu mafi yawanci makarfi islamiyya ku zai ga yara fa kanana ana tambayin su abin da ke ba zai an a cikin addinin su wai me sunan fir'auna na asali sai ga yara su tsira ka wai ana tambayin sunan fir'auna na asali me amfanin shi wannan me zai karawa yara din akwai bukatan yaran san sunan fir'auna na asali ne shi misali kenan kai akwai bukata ku karantar da yara islamiyya an kawo su kansu tauhidi da fiqh da hadisi shi kenan ku shi ake bukata daga kai kuma ba lalle bane a ce wace sahabi ko wani sahabi ne aka mishi lakabi da suna kaza suna kaza koya musu darajar sahabi shi ake bukata shi ake so darajar sabon a don kuɗa ka kuma musu darajar sabon duka duk sabon masu Allah ga darajar su na duka amma lakabin su ba lalle misali ce ne ake bai daga ciki haka na koya mutane abin da yake na kusa wanda zai amfana da su ga addini su jahilci zai cutar da su sani shi zai amfana da su ba abin da yake misali yanzu lakabin wani sahabi da ummul ne in ba san wace ce ba zai cutar da misali kenan amma na da sahabi ya ce muna santa ba bukata misali kenan amma in ka san garin sahabai ba zai cutar da kai amma idan ka san wancin ce ake kiranta ma'abociya da daki guda biyu ba ka ganin darajar ta zai cutar da kai haka abin da zai amfanar da mutum shi ya kamata a karantar da shi abin da zai amfani shi ka tambaya a kai ba abin da yake sanin shi ba zai amfani da kai ba jahilta shi ba zai cutar da kai ba haka tambayi akan shi tambayi abin da yake sanin shi zai amfani da kai jahilta shi zai cutar da kai sai ka tambaya ake da haka nan tambaya dujal yaushe zai fito a ina zai fito wannan ba shi ake bukata yi bautawa Allah an san dai ka tabbata ka san zai fito ko an gaya maka zai fito yi eh. dage da ibada kar ma ka roki Allah ta'ala ya sa ka kai mutum zai fito din ya roki ranka in kuma ka kai Allah ta'ala ya tsiratar da kai daga sharri shi yake nufo daga kusan da sai yake ce to ya haru zai fita ne min adar duk da ya bashi amsa da asar iraki za ta shajar wa nahali. shi ma na azarin da ibn bai inganta ba na maganar kufa shi dujjal zai bayyana ne a yankin farisa duk da kuma tana cikin farisa ta da can amma kuma hadisai sun tabbata zai fito ne a yankin asfahan cikin yahuda na asfahan za su bi shi suna mabiyan shi zai bayyana a cikinsu kuma za su bi shi a wannan lokaci an fahimci wannan ko da shi ma kenan mahal shadi a wajen duka ma'auya yana zaune shi da amur dan as a gefen gado shine zama akan gado ko wannan ya halda babu fi misali kina ke. Wani ma dai daidai yake zama a kan kujera irin ta alfarma ta yanzu da ake sa a ɗakunan mai yanzu haka na wani babu laifi bai daga cikin alfahari bai daga cikin girman kai bai gusan maka da an tawazu a kai shi shi ma suna da jinsi ɗaya daga da حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا خالد بن دينار عن ابي عاليه قال جلست نازونا مع ابن عباس tare da ibn abbas radiyallahu anhuma ala saririn akan gado a ga shi ma babu lifi kenan ko wani hadisi asali ne wanda ke ani ingantacce ya zo a cikin bukhari حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس ناكسن إنا زما تر ابن عباس رضي الله عنهما فكان يقعدني ينا زوندني على سريري أكن قدنش فقال لي سيتشي من أقم عندي ka zauna a wajena hatta aj'ala laka sahaman har in sanya maka wani kaso wani yanki min mali daga cikin dukiya na fa kamtu inda hushare ne in zauna a wajen shi har tsawon wata biyu sannan in koma gida nan yana nuna akan cewa girma ku, a dai muna magana cewa a ɗaki gado yana daga cikin takirma ta mutum kakka zauna a gadon in ka ɗakin zauna a gadon shi ko ka tifa shi ko shimfiɗan da yake kwance a kai ko shimfiɗan da yake kwanci wa kan shi yake zama har ka zauna amma idan ya ce ka zauna fa sai ka zauna la ya umman rajul ar-rajula fi sulmani wala yaqud ala takrimati illa bi izni kada wani ya limanci a inda mutum wajen limancin shi sai da izini shi shi ya cancanci limanci masallacin shi ne ko ba masallaci ba amma a wurin shi ya cancanci limanci ne matar kai sai ka nemi izinin shi tukuna kai sai ka izinin shi idan har ka zo kai limanci babu izinin shi zai iya ture kai tsaya a wajen ya ciwo limanci limancin shi ya halatta amma dai ya haure ko sai da sallah ce ai a wuce shi ke da kai amma mai jonnan ko to haka ma kakka zauna a takrima wurin shi da ya keɓance a kan shi ka san gado ba na baki bane ai ko kujerun da aka ajiye a ɗakin na baki katifa a ɗaki ba na baki bane shimfiɗa ko da ba mace na wajen kwance shi ba na baki bane shi ne wani sai da izinin ka to ga anan ibn abbas ne zaune da shi akan gada zauna anan alaman girma shi da mutunta shi ya mishi hakan sannan masu yake ci mishi ka zauna a wajena na wani lokaci ka agaza ka taimaka min akan sha'anina zan baka wani ɗan yankin albashi shine aj'al laka sahaman min mali daga cikin dukiya ba kamtu inda na zauna shahar hauta lokacin ya tafi ya bashi abin da ya bashi na tukuce ya wuce abin shi da kafi an bayan wannan shi ma dai sha shaɗin zama a gefen gado wannan ya halatta sai mu tsaya na wajen insha Allah zuwa mako mai zuwa sai mu dora kan hadisi na gaba a cikin babi din Allah ya yarda wa alaikum na'am eh ba wani abin alfahari bane misali kenan akai duk abin so da yake kake amma kunnan ko ka faɗa ba zai karama komai a wajen ba mu ba za mu ɗauke ka wani can bane misali kenan ko zaka nan dagewa za ka wajen bautan Allah da kyau sama da kai a baya haka ya kamata ka dinga yi shi ne kawai duka ake sai dai babu lafiya ga wasu ɗaiɗaiku daga cikin mutane wanda ake ganin su suna da sallah wajen addini ko malami haka ne sai su ƙara baka shawari da kuma maka bayani akan abin da ya kamata yi wannan babu lafiya ake ma in ji kana gai ta gaya mutane kana ta gaya musu ai kana buƙatar ka samu ta daraja ce misali kenan ko a buƙata wannan abin da kai alaikum salam wasu eh shi ma wannan haramun ne eh haramun ne shi ma sai dai uba ɗan wannan babu da zuwa ga yaran shi daga me suke tattaunawa amma dai wancan da wannan haramun ne daga don ya halatta miji ya sa ido da yaran uba ya sa ido da yaran shi nan babu laifi da kai ya halatta haka ma mata kama kana isa misali kina in kana shakkanta dan Allah ka yi ce ka rike ka ka hanya wannan babu laifi kan wannan amma dai in ba wannan ba wannan bai halatta ka bin jannan ko haka ma hukuma kuma suna da wannan daman su yi ta jasusi ya halatta hukuma don su yi marasa gaskiya a cikin ƙasa su zanga leƙe-leƙe a cikin sirrin mutane su gano kiɗa mutum banza duka in akwai dalilin haka ne wannan babu fi su ma kansu hmm. alaikum salam in kuma ga wasu banga a hukumance ko amini wannan halatta ai ai shine aikin CID ko DSS misali kin ai wannan a hukumance halal ne ko a zan zala akwai ainu ai in ga an ce ainu mai sa ido kenan ile ƙudi ne mai kawo labari da ake ciki ai dole sai an samu ainu ai a da dama ai hankali ai laifin da kuke dan ba za a tura shi wajen ku sai akwai laifi ana tana akwai laifi a wajen ka faɗi magana da bai dace ba ko ana kulle wani abu da asa ko kaza ko kaza ko aikin laifi wannan ya halta babu laifi a cikin shi a wannan abu da dama haka ake bukata dama a yi dama haka ake bukata a yi dama ba za a turo shi wajen kuɗin ba sai ana tunanin akwai wani abu sai a ce zai zo na a ciki ya binciko in babu shi ke in akwai sai ya ci to gashi ana sai aka mutane suke a laifin amsa hukunci gwargwadon abin da suke shiryawa amma makirci ana babu laifi a kai dole sai an yi haka in babu wani ai ba zaman lafiya ke masu makin zamun da ake cikin sha'ayin <laughs> ka gane dole wannan babu lafiya sai da ka aikin desas aiki ne mai kyau laikin asirin na misali kenan ko munafunci to kai misa sa ke wannan mugun laifin da kake yi inda baka ba samu kai ba sai ka daina shi kenan kuma da kai kuma da in ya sa idan in baka yi ba babu zai za a kama ka da shi haka ya dace kuma ko a shari'a musulunci ba ba wa'annan jami'an tsaron ba har mu talakawa zan ba da gudun wajen kawo tsaro a ƙasa don ana yi abu ka faji ka faɗa ba ya za a kama mutum saboda zai lalace duka ake naka ku ne za ku gaya hukuma gafa abin da ake mara kyau don ta gani ta ɗauki hukunci ake don ku ba ku ɗaukan goci a hannunku naka na aiki ne mai kyau ba a kira wannan munafinci alaikun salam hmm. an mun sha bayani wannan ni da cewa za ta da wasu baki ne amma mun sha bayani wannan daga kai wannan kyautokorin su din mu a wajen bai halatta a yi shi bai halatta ba a tsarin da yake da shi a yanzu ba a mashi gyara ba wani su bitcoin bitcoin na dubu nan bai halatta a yisu su bai halatta an ban wannan ko amma irin wanda hukuma ta kawo yanzu i naira din nan ne ya halatta ka zai kai hukuma ta yi da shi kuɗi ne shi kuma ta kawo tsare-tsarenta ta kawo zai kuma kuɗi sauran sakamakon ka zai kai wani babu misali an kawo gyara a cikin shi amma wannan nasu na yanzu nan bai halatta bai halatta ba a yi shi alaikum salam bai halatta ba kan ma ka yi shi ka je jami'a kana karanta wannan zane zanen da gunki da sauransu ya amfani shi me za ka yi da shi sai don amfani misali ke za ka canja wani kwas ka je ka yi wani kwas can da ka haramun alaikum salam hmm. a ba mutum kirki ya da in za a gan shi din da kuma tunkar shi da kai zai ga mutum ya shi ne wani yana aikata mummunan laifi faɗa kowa ne garshe gyara aikin shi wani kuma kirki ne idan ya ga aikin kirkin da yake ana samun haka duka dan ta kai alaikun assalam mutum mutum sai da sai da mutum mutumi shi ma bai halatta ba gaskiya bai halatta ba duk da suna gani idan an cire kan amma za ta da shi ai mutum mutum ne sosai haka nan mace sai ita ma an fi ma mata ma duk da akwai maza din an fi mata misali ne za ga an kawo su haka na nisantar da abin da kaya ne kake talle shi in karata za a siya ba sai ka sa wannan mutum mutum ba ina ganin babu da za a barin shi fa alkhairi gaskiya bar shi fa alkhairi ko hmm. alaikum salam to wannan ai fasaha ce ƙila ko kaga akwai haƙul ibtikar na abu fasaha fasaha mutum mutumin da ya ƙirƙiro abu ya iya abin shi misali kenan ko kuma ya je ya koya ƙila ya kashe kuɗi ya yi abin shi misali kenan kai to wannan ka lallaɓa shi in wannan abin kamar sarƙa ne ka ci haƙƙin shi na ibtikar ne wannan wannan shi ma shiga ciki wannan haka misali ba wannan ma mutum da ya ƙirƙiru wani abu shi ya fara yin abin haƙƙin shi ne duk mutumin da yake bukata mai zo same shi in yi amfani da shi ba da shi izinin shi ba ya zalunce shi ma Allah sai ya biya shi yana da wannan shi ma ba ma wannan ba hatta ma suna na kasuwancin ka ka wani suna suna sai shahara ana sayan kayayyaki da shi to wani yana so ya amfani da sunan sai ya amfani da sunan da shi ma samu kasuwa babu izinin ka haramun amma in ya same ka kana izinin shi da sunan shi ma je amfani a anguwa can da suna abu amma da shirki yayi abin irin naka da kwaliti irin naka wani abu da ke sabbin ma sun magana akan wani abu haƙƙin shi ne da lallaɓa shi dai har ya iya koya maka ko abin da ya kama da wani shi ya fi yi alaikum salam eh, shi ma haka ne kina yin waya da wani haka nan kasa ku ne ai shi ma ji ne misali kenan ko misali kenan ake da ke shi ma shi gaske subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu